yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce wadda ta yi daidai da ranar sha daya ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara daya daidai da ashirin da uku ga watan julai shekara ta da goma. wannan ne kasar na goma daga cikin jerin karatuttukan littafin ar-risala ta al-imamu abu muhammad abdullahi ibn abi zaidin al ne Allah madaukakin sarki gafarta mishi za mu tashi a babu taharatul ma'i wa thawb wal wa ma yujzi'u min al-libasi fi salati babin da ke bayani akan tsarkin ruwa da tufafi da wurin yin ibada da kuma tufafin da suka halatta a sallah da su a ƙarƙashin wannan babi malam zai tattauna mana dangane da taharatul ma' wato yadda ruwa ke zama mai tsarki da kuma irin nau'in ruwan da yake mai tsarki ne da tufafin da ake ibada da shi ina son idan ka zo babu irin wannan garin ka cewa ibada wani lokacin ya fi faɗi fiye da sallah domin akwai ibadojin da suke ƙari ne akan sallah misali ɗawafi dukkanin tufar da ta halatta a yi sallah da ita to ita ce tufar da ake yin ɗawafi da ita don haka in ka ce ibada to abin ya haɗo gaba ɗaya domin inda ba ka sanya ihrami wanda yake da najasa a jiki ka yi ɗawafi to ɗawafin bai ba kamar yadda da za ka yi sallah babu da tufafin da take da najasa sallah ba ke da misali ne don haka wannan babu zai magana dangane da nau'ukan ainihin wato tufafin da suka halatta a yi ibada da su wal da kuma wurin da ya halatta a yi ibada a shi ibadar sallah ce ko makamantan haka wa ma yujzi'u min libasi da kuma tufafin da suka halatta a yi sallah fi salati wato a sallah da tufafin da za a ce in ka yi sallah da su sallah tayi sun isa abin ya yi daidai malai wal musalli na ji rabbahu shi mai sallah yana gana da ubangijin shi ne fa alaihi an ya ta'ahaba li zalika to wajibi ne yayi tattalin haka wato wajibi ne mutum yayi tattalin ganawa da ubangiji ko bilwado iya ce ta hanyar yin alwala aw bit ko kuma yin tsarki in wajaba alaihi tubur in shi tsarkin ya wajaba a kan shi menene bambanci a tsakanin alwala da tsarki anan? wato bayan yawo khususi ne sai ya umumi idan alwala ce kadai akan ka tashi kai alwala in ko jikinka yana buƙatar sai ka wankan janaba ko sai kin yi wankan haila ko kuwa sai ka je ka yi tsarki na kashi ko fitsari ko makamantan haka na fata an gane don haka idan alwala ce a kanka kawai tashi kai alwala ashe wannan yake nuna mana kama ruwa ba dole ba ne sai in kana da bukata in ba ka da bukata lokacin sallah sai ka tashi kai alwala ba sai ka shiga bayi ba to amma in ya kai da kana bukatar kuma yin wannan tsarki fa to wannan lallai ne sai ka yi don haka ya ce wa haka kuma ya shirya ta hanyar yin tsarki in waje da alaihi tsohor amma in tsarkin ya waje a kan shi in akwai janawa ko haila ko makamantan haka wa kulli zalika bima'in tahirin ita wannan najasa wato shi wannan tsarki zai kasance ne da ruwa mai tsarki gairi mashubin bi najasatin ba wanda ya gurbata ko cuɗanya da wata najasa ba kada ruwan da ba ya tsarki da shi ya zama ya gurbata ko ya cuɗanyu daga sha ba shaba shi ne ya cuɗanya to ya zama gauri mashubin ba wanda ya cuɗanyi ba bi najasatin da wata najasa wala bima'in kad gayyara launuhu hakanan kuma ba da ruwan da haƙiƙanin launin shi ya sauya ba ni shay'in khalafahu saboda wani abu da ya cuɗanya da shi ni shay'in najisin na abin da yake najasa ne wato karkaye alwala da ruwan da yake launin ruwan ya canza da wani abu wanda yake mai najasa au tahirin ko kuma wani abu wanda yake mai tsarki ruwa ne wanda in aka dubi launin shi ba a ga koma launin fitsari to fitsari jasa ne a ruwa ne ba a dube shi ya sauya da launin omo omo ba na jasa ba ne abu ne mai tsarki to amma can saboda ya tsari bai halatta ibada da shi ba nan kuma saboda ya sauya da wani abu mai tsarki bai halatta a yi ibada da shi ba sai ce illa ma ghayyarat launahu al-ardu allati huwa biha sai dai ruwan da kasar da shi ruwan ke kwance a kanta ce ta canza shi na fata an gane min sabhatin na kasa da take da ɗanɗanon kanwa ƙasar da take da ɗanɗanon kanwa na fata an gane idan ya zama misali ana haƙo kanwa a wurin ko wani abu makamantan kanwa gashi nan malam zai kawo Alham Afin, ko kuma bakar ƙasa ko yunku wuri ne wanda yake akwai yunku a wurin ko akwai bakar ƙasa wanda zaka ji tana da irin nata abin nan yanzu misali idan ka baro gombe ka kama hanyar Patasco wannan wurin duk abin da ake yin eh, me yake da suna eh, siminti ko da wasu abubuwa ne a kwance a wurin to yanzu in aka haƙa rijiya a wurin in ka ɗibo ruwan sai ka ji ruwan tana ruwan na ɗanɗanan siminti to amma ba siminti aka saka ba ƙasar wurin da yake kwance ce haka sai ta sauya shi shi kenan ya zama ibnu bi'atihi nan ce ta haife shi nan yake bayar da aka iya don haka wannan babu komai au nahawihi ma ko makamantan haka kamar yanzu a haƙa rijiya a safale ko a wari a cikin jihar delta ko asaba sai ka ji kwana biyu rijiyar kai sai ka ji tana ruwan yana warin man fetur ko gas ko ka ɗibo ruwan sai ka ji kamar vaseline ne a cikin shi wato duk wani nau'i na fetur sai ka ji kawai yana abin nan a nan babu komai ko ka ji yana ɗanɗanon ashana saboda ne saboda kasar wurin daga nan ne ake ɗiban irin eh, baramai ko kuma kayan aikin da ake hada ashana da su to duk irin waɗannan mala yake cewa babu komai saboda ne ƙasar da ta canza launin shi kasar da yake kwance a ta ce wa ma'ul sama'i shi kuwa ruwan sama wa ma'ul uyun da ruwan gulbi wato ruwan kogi ina fata an gane wa ma'ul abari da ruwan rijiyoyi wa ma'ul bahari da ruwan teku wannan da ke da ɗanɗanon gishiri tayyibun duk ruwa ne mai kyau fahirun mai tsarki mutahhirun min najasati kuma mai tsarkake najasa duk inda ruwan sama ya sauka ko da akwai lokacin da ruwan sama zai sauka sai ka je na karmin kifi kun san wani lokacin ana ruwa za ga kifi na faɗowa ikon Allah to sai ka ji wannan ruwan yana karmin kifi to babu komai za ka iya alola da shi haka ruwan da ya zama na kogi ne ko rafi ne ko wani dubu ne ko makamantan haka ko kuma ruwan rijiya ko kuma ruwan teku to wannan ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa sannan kuma ruwa ne wanda za a iya tsarkake najasa da shi wani hanyar zuyyira launuhu shai'in shay'in tahirin hamma fihi abin da launin shi aka sauya launin shi saboda wani abu wanda hallafi ya fada a cikin shi wani abu ne ya fada a cikin shi wato wani foreign substance ne wani abu ne daga waje ba wai asali a kwance da wurin yake ba a'a kamar omo ne aka zo aka watsa shi cikin ruwa sabulu ne aka jefa shi ko sukari sai ya zama ya sauya ainihin launin shi fa zalikal ma'u tahirun to wannan ruwa na nan a mai tsarki domin abin da ya sauwa shi din mai tsarki ne sai kuma sai dai kuma gauru mutahhirun ba mai tsarkakewa bane fi do'in a halin alwala aw ko a halin tsarki kamar tsarkin najasa fitsari kashi ko wankan janaba ko wankan haila wannan ruwan ba za a amfani da shi ba an zawali najasatin ko kuma gusar da wata najasa najasa ta zuba a jikin tufafinka ko a wurin sallah ba za ka je ka wanke ta da ruwan omo ba ba za ka wanke ta da ruwan sabulu ba ba za ka wanke ta da makamantan haka ba ko ba ka wanke ta ka kiyaye sai ka kawo ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ka wanke wurin daga ƙarshe sannan ta yanku amma misali kamar yadda mutane suke misali kaga an samu ruwa a bokiti an kada omo yayi yi shuɗi sannan sai a zo sai a sa a ta wanke wannan wurin kashi to wannan a ɗabi'ance yawanku amma a shar'ance fa wannan ruwan ba zai tsarkake shi ba saboda ruwa ne tahirin bi nafsihi amma gairin mutahirin li gairi minan najasa ina fata an gani malam ce wa ma ghayyarathu najasatu falaisa bi tahirin dukkan ruwan da najasa ta sauya launin shi ko ɗanɗanan shi ko makamantan haka to wannan ruwa ba mai tsarki ba bane shi ga kanshi wala mutahhirin kuma ba mai tsarkakewa ba ne kun fahimci wannan jama'a ruwa ne gashi a bokiti sai aka ɗibo kashi sai aka zuwa kashin nan gashi nan ya biya sauwa launin shi gaba ɗaya sai ruwan ya koma ya ɗauki launin kashin to shi kenan wannan ruwan shi da kanshi ba mai tsarki ba ne wala mutahhirin kuma ba mai tsarkakewa ne ga wani shi ba ba za ka yi alala da shi ba ba za ka wankan ba ba za ka yi komai da shi ba wa qabilul ma'i ruwa ɗan kaɗan yunajjisuhu qalilun najasati najasa da take ƴar kaɗan tana ainihin wato najastar da shi domin tana sauya shi ina fata an gane ƙa'idar kenan domin tana sauya shi ruwa kaɗan najasa ko ƴar waya sai ta mai da shi najasa domin ya tana ta asiri a kan shi to sai kuma malam yake cewa wa in lam tughayyirhu sai malam yake cewa ko ba fa bata sauya shi ba ko da ba ta sauya shi ba ruwa ne misali bokiti ɗaya bokiti ɗaya su aka zuba fitsari kamar gwargwadon sirinji ɗaya na allura kaga zai ɓace a ciki to abin da ba a duba wannan ruwan kaɗan ne idan wannan kaɗan ne wannan najasar to ta lalata shi ko da ba ta sauya shi ba wata ƙa'ida ta sa mai risala wannan maganar ita ce idza kana al ruwa sai in ya kai ƙulla biyu ƙulla biyu dinnan ita ce ɗari biyu da saba'in kowace ƙulla ɗaya ita ce ɗari da talatin da biyar to duk ruwan da ya kai matsayin lita ɗari biyu da saba'in to idan gasa ta shige shi in ba ta tasiri ba to shi ne ruwan da aka yafe amma duk ruwan da yake ƙasa da haka ba idan har na gasa ta shige shi ta sauwa shi ko ba ta sauwa shi ba to wannan ruwa kalin ne a ƙarƙashin haka ba za a yi amfani da shi ba kun ji ka'idar kenan to hadisin kullato kuma ya tabbata babu wata tantama a kan shi don haka matuƙar ruwa ya kai wannan adadi jasa in ba ta bayyana ba ba ta tasiri amma in bai kai wannan adadi ba to ana barin shi a matsayin kalili to duk najasar da ta shige shi ta sauwa shi ko ba ta sauwa shi ba to a hukunce wannan ruwa ya zama mai najasa wa qillatul ma'i to sai kuma malam ya shigo wani bayani dangane da amfani da ruwa a musulunci ba wai kawai saboda kana bakin kogi ko kana bakin famfo ko kuma ga kanan ka zo kana wata bod sai kai fataka da ruwa yadda kake so ba a addinin musulunci shine addinin tattalin jama'a wani yake wa kallatul ma'i yin amfani da ruwa kaɗan ma'a ihkamil gusli tare da wankewa ƙwarai ihkamil gusli ihkamil gusli tare da ainihin wankewa sosai wato wankewa kai wanki ka wanke tsaf, amma kuma ruwan da kai amfani da shi kaɗan ne yin haka sunnatu sunna ce wasarafu ɓarnar ruwa minhu wato ɓarnar ruwa wani wannan zaƙewa ce wuce iyaka ce wuce haddi ne wa bid'atun sunan bid'a ce Allahu akbar kun ji risala har a fiqhu bid'a ta shigo ciki kafin a je ga aqida shi ne sharhi malam Abdulsami in ka karanta tun da yake wa bid'a sai ce ai amrun muhdath al'amari ne da aka kirkiro shi mukhalifun lis ya saba musulma wa tariqati salafi salih ka kuma fada wa hanyar yan mazan jiya mutane kirki da haka ya zama bid'a to sai ne ne yake cewa wa qad tawadda ar-rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi nabbin haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi alwala da mudu guda naka ce mudu guda ba mudin ka da ka sani na tasa ba a'a zai bayyana maka menene mudu sai ce wa shi buɗin nan wazin ratlin kana iya cewa ratl kana iya cewa ratl wa fulufin ya tatahara bisa'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi alwala da mudu guda mudu din wa huwa wazin ratlin shine daidai da gwargwadon ma'auni na ratl ratl din nan dan kofi ne dan karami kamar kofin da suke ce mishi cibar kallo wa fulufin da kuma ainihin sulfin shi ɗaya bisa uku to gashi a ƙasan ka karanta mai wannan ainihin wato tahqiqi na wannan san rubani. ya bayyana cewa nido ɗin nan ya yi daidai da gram ɗari shida da saba'in da biyar ko kuma mita in a gwargwadon mita ne bai kai mita ɗaya ba kun fahimta abin ne yake da suna eh, ɗari shida da sittin da tamanin da ainihin wato takwas 0.688 mita wato bai kai mita ɗaya ba ko kun fahimta a mita ɗaya babu ɗigo nawa kenan za ka ce ɗigo talatin da biyu bai kai mita ba to sai kai ka dubi gaman ɗinka da ake siyar da abin nan injin oil da sauransu wannan a matsayin lita hudu yake lita hudu ma fa ba a cika shi in ba a cika shi zai kai lita biyar da ɗan wani ɗigo to wannan abin da ake ce maka rufin ɗin bai kai lita ba to yara lita take kowa ya san ɗan wani ɗan abin awo da suke yi haka za a gan shi kamar wato mita ɗaya ɗin ya fi daidai da ƴar ƙaramar ko ƴar madaidaiciyar robar suwan wata ƴar ƙaramar nan to bai gama kaiwa kamar shi ba shi ne matsayin Ka kaga kusan kamar kofi ne haka ko kun fahimta jama'a to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi alwala da wannan sannan wasa wata tahara bi sa'il kuma annabi ya yi wanka da sa'i menene sa'i shine mudu hudu to mudu hudu din nan kuma ga shi yake cewa shi kuma gwargwadon shi shi ne mita uku ba kwata mita biyu da ɗigo saba'in da biyar mita biyu da ɗigo saba'in da biyar shi ne mita uku ba kwata ko kun fahimta ko kuma ainihin gram dubu biyu da ɗari ɗaya da saba'in da biyar shi ne matsayin mudu na annabi sallallahu alaihi wa sallama guda hudu to jama'a kun ji abin da wannan magana take so ta nuna maka mursala yayi magana ne sai yake kare magana shi da aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan wannan hadisi ne sahihi wanda sahabi Anas ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yana alwala da madunnabi guda Sai ka ɗauki mudun nabiyin nan da ake auna zakafin da kai da shi to annabi yana alala da shi Ka kaga ɗan kofi ne ƙarami to kuma yana yin wankan janaba da irin wannan guda hudu to da mirsala ya ce maka amfani da ruwa ɗan kaɗan amma fa tare da tabbatar da cewa wuri wawanku to wannan sunna ne sai kawo maka gashi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sannan tuni biya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da wuri ta ruwa da tattalin ruwa yake ko da a bakin kogi ne kake alwala mana ko famfo ne jama'a in za ka buɗe kan shi ka buɗe da gwargwadon yadda bukata za ta kama kai. an yi fata an gane wannan to bayan jirgin wani yi magana sai kuma ya ce wa zuba a tsarkin wuri lissalati da sallah wajibatun wannan kuma wajibi ne lallai ne da sallah a tabbatar da cewa wurin da za a yi sallar nan yana da tsarki a wannan munasabar ya kamata mu jawo hankalin musulmi da ke sallar juma'a da sallar idi a kan titi in riya kuri kasantuwar masallaci ya tattaro ka ya tattaro ka har turo ka bakin titi ba ya halatta maka kai sallah a wannan wurin sai in ka tabbatar da cewa wurin bai tsarki ne ko kuma in ka tabbatar da cewa wurin babu najasa domin shi da dama za ka zo ka saka hancinka akan kwalta sai ka ji warin kashi kana sallah to duk inda ka ji warin kashi ko ko baka ga gugguɗin shi ba dalili ne akan wurin yana da najasa bai halatta a sallah ba kuma yanzu ba uzuri Ke kenan wajibi ne ka samu wurin da yake mai tsarki ko kuma ka samu abin da za ka ɗora mai kauri a kan shi wanda zai lullube wannan najasa Malam ya ce wa ka kazalika taharatu saubi haka ne tsarkin tufafi shi ma ga sallah wajibi ne faƙiba to sai malamai suka ce shi wannan wajibi da aka ce wajibi nau'i biyu ne a malikiya akwai wajibi na farilla dolan dole akwai wajibi kuma na sunna dolan da ba dolan dole ba inna zalika fihi ma wajibun a wata faɗar malamai suka ce samar da tsarkin wuri da sallah da samar da tsarkin tufafi ga sallah wajibi ne wujuban fara'idi wajabci na farillai wajabci na farillai ne wannan magana take nufi jama'a cewa dolan dolan dole ne idan har baka samar da haka ba kai sallah to sallah ta ɓaci idan har haka ta bayyana bayan ka'idar da sallah to sai ka sake wannan sallah domin kamar sallar ce ita da kanta sai aka gano cewa ka yi ta ba tare da ko tare da sakaci ko wasa ko watsar da wani abu nata na farilla ta ɓaci wakila wata faɗar kuma fa suka ce wujuba sunani wajabcin na sunanci ne al-mu'akkada sunna mai ƙarfi kenan idan ka gano wannan kuskuren ya faru to akwai hanyar da za a biya iya gyara ba tare da an sake ibadar ba ingantacciyar magana cikin maganganun nan guda biyu jama'a waɗannan maganganun faɗina so ka gane duk a malikiyance ne domin duk abin da ka gani cikin littafin risala to ko da wa daidai da mazhabin shafi'iya ba shafi'iya ba ce malikiya ce domin wani abin mamaki malikiya ta watsu a duniya duk duniya babu inda ba a malikiya saboda imam malik duk duniya sai da ɗalibai suka je wurin shi to menene kuma malikiya shine ka je ka kai fatawar imam malik garin ku shine malikiya to kuma kowace fatawa tana da daidai da gwargwadon yadda imam malik zamanin da ya lokaci da makamantansu a ƙarƙashin haka sai ka ka samu a iraki ana malikiya to idan ka tafi jordan ma sai ka ga malikiya idan ka tafi cikin kasar oman ba su ibabuwa ne khawarij ne amma sai ka je ka samu tsinkin gari su kuma duk malikiya suke bi to sannan malikiya da ake zuwa iraki sai ka ga ba irin ta ce ake bi a tunisia ba saboda yiwa wanda ya kai malikiyar iraki yana daga cikin ɗaliban imam malik na ƙarshe-ƙarshe ruwa wanda ya kai malikiya tuni shi yana daga cikin ɗaliban farko na malikiyar imam malik ita kuwa fatawa takan canza da gwargwadon yadda lokaci da gwargwadon kuma yadda ɗabi'u da makamantansu suke a ƙarƙashin wannan jama'a duk abin da ka gani a cikin littafin nan ba to ba wai yana baka labarin ba fiqhul muqaran bane baina al-mazahib a'a fiqh ne albukaran muqaran na cikin gida ne don haka wannan ra'ayin da kake bin yake cewa tsarkin tufafi ga sallah da tsarkin yin ga sallah wajibi ne wajabci na farillai ra'ayi ne a cikin malikiya in ka ɗauke shi ba malikiya ka saba ba malikiya ta nan cikinta wasu kuma suka ce a tsarkin na tufafi ga wurin sallah ga sallah da kuma tsarkin wuri wajibi ne wajabci na sunanci ra'ayi ne na malikiya ko da wani ba shafi'i ya ji wannan ra'ayin ya yi daidai da shi amma a shi ne gari shi shafi'iya amma kai nan ba malikiya ce don haka za ka ga akwai irin wannan misali yanzu yin kunuti a sallah asuba yin kunuti a sallah asuba kullum malikiya suka ce mustahabbi ne shafi'iya sai suka ce sunna ce mai ƙarfi malikiya suka ce don haka da gangan in kai tsone maka bari. ba komai shafi'iwa suka ce in ka bar shi da gangan sallah ba ta ɓaci in ka bar shi da mantuwa kuma za ka yi kablar salami duba a nan a jimillanci an haɗu da malikiya da shafi'iya a ne a shar'anta shi cewa akwai shi to sannan ba yau bisatul istiraha yawun da baka ji mai risala ya ce babu ita sai ka ji kuma wani ba malikin ibnu abdulsalam ko ibnu habibu ko ibnu al-arabi shi kuma ya ce akwai ta dan haka ina ganka kana jinsa listra sai ka ce malikiya ce ba wata mazhaba ba ce malikiya ce don haka samu mutum ɗaya a cikin almajirai ko mabiya mazhabin imam malik ya fatawa da kaza na abin ya zama malikiya ko kun fahimta ma saboda haka waɗannan maganganun guda biyu duk a malikiya ne to amma ingantacciya daga ciki mafi ƙarfin dalilai shine tsarki na wurin sallah wajibi ne na farilla tsarki ga tufafin sallah wajibi ne na ainihin farilla to za mu kuma ƙara samun wasu bayanai da gwargwadon yadda yanayin wurin bai hukunta wannan ya ce wa yin ha'ani salati sannan ana hana yin sallah fi ma'aqilil ibn a wurin da ake ɗaure raƙuma to amma me ake nufi da wurin ɗaure raƙuma wurin ɗaure raƙuma nau'i biyu ne a wurin akwai wurin ɗaure raƙuma ko wurin durƙusar da raƙuma don asalin su rawa ba ɗaure raƙumi suke ba maka zo ba durƙusar da shi ne to ba durƙusar da shi kawai da ina tafiya a kai raƙumi na in durƙusar da shi yanzu an hana in yi sallah a nan ba nan ba a hana ba amma zarkensu ake nufi garkensu ina ne raƙuma suke taruwa su kwana ina ne suke wuni suke kwanciya wannan ya zama ma'afin amma ina tafiya a tsakiyar daji sallah a zahar ta kama ni sai na kwantar da raƙumina na na mai da shi ma ya zama mini sutura wannan kan sunna ce ma ta sahabbai domin sahabi abdullahi dan umar yakan yi haka idan kun gane wannan garken raƙuma me yasa aka hana yin sallah a ciki saboda matattara ce ta shaidani haka hadisi ya zo cikin musnadul imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana a yi sallah a inda ake ɗaura raƙuma sai ce saboda matattara ce ta shaidani sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin riwayar ibn majah ga wannan hadisi ya ce raƙumi an halicce shi ne daga shaidani ku kiyaye kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an halicci su shaidanu daga harshen wuta mala'iku an halice su daga haske ɗan adam ko adam an halice shi daga ƙasa to su kuma raƙuma shaidanu Allah yake ɗuba su yi raƙumi ta bi ikon Allah duk waɗannan hadisai ne tabbatattu su annabi yake ba ganin idon shi kalli idon raƙumi ka gani in ka kalli idon raƙumi kai ka san akwai hatsari banci sannan sai ya ce a tozon kowane raƙumi akwai shaidani ya ce don haka za ku haushi ku hau da sunan Allah mene sai yake nufi akwai dabba ma da ake hawanta ba da sunan Allah ba duk dabbobi da sunan Allah ake hawa amma a anan annabi yana magana maganan saboda akwai shaidani a kai don haka raƙumi yana da wasu ɗabi'u na shaidanci ga littafi nan ka karanta shi alhayawan ga shi nan mujallabi tara muna da shi na al'imamul jahiz za ka yi mamaki game da raƙumi ka karanta kuma littafin addamiri ga shi nan muna da shi hayatul hayawanul kubra duk waɗannan za ka ga sun ɗauko maka ɗabi'u na dabbobi kowace irin dabba Amin. za ka fahimci gaskiyar magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lallai akwai hatsabibanci dangane da ainihin al'amuran raƙumi kuma gani kana hira da muke watan shi sun fi kowa sanin haka daga ciki raƙumi baya yafewa to kaga shedancin shedan ne baya yafewa musulmi na yafewa mai imani to raƙumi baya yafewa aka ce idan kai ne shi zai da lafiya ka kira likita ya mishi magani to sai dai kai siyasa a ɗaɗɗaure shi kai baka nan kai ba ka nan don ya san ka maka ɗaɗɗaure shi ane mai maganin nan yana shan wahala ka tabbatar an gama maganin sai ka shawo kwana sai ka shigo kana zuwa sai ka bi waɗannan mutane a guje sai ku rufa ka kore su ka ba kana faɗa kana shashafa shi to shi kenan to ya san kai mutumin kirki ne waɗannan suna azartar da shi dan baka nan ne da ka zo ga yadda kai aka ce in ba haka ba kan shi tana tsaye a wurin ya ga an mai azaba sai na nan zai kullace ka sai kowa ya watsi yana tsaye sai ka zo ka ajiye mai abinci ko ka zo gaban shi sai kama tsakiyar kanka sai tafa da bakin shi sai daga ka sama to ba ma dogo ne shi kenan kai ta lilo sai ga ka shuru sai jefar da kai waɗannan kaɗan daga ɗabi'un shi yana da munin ɗabi'u raƙumi shi yasa in kana karanta al'adabul arabu za ka ji ana cewa daga cikin abin da ke taimaka wa larabawan ƙauye wata kal bushewar zuciya shi mu'amala su da raƙumi don shi ma haka yake <laughs> Allah ka daukakin sarki ya taimake ke. to jama'a kun ji malamai suka ce an hana yin sallah a wurin da yake maɗauran raƙuma ne wato garken raƙuma wa mahajjatar tariq da tsakiyar kan hanya tsakiyar kan hanya aka ce akwai rashin natsuwa kai gare ka sannan akwai samar da tauye haƙƙin mutane sannan kuma babu tabbas game da tsarkin wannan wuri wannan hari baitin lahil haram da saman ɗakin Allah mai alfarma saman ka'aba in ka hau saman ka'aba kana sallah to an ce ka kalle ta kai ka hau samanta yanzu a kake kallo ba da kake kallo a wurin Allah domin an ce ne ka to a nan sai wasu suka taso da wannan matsala tunda an ce saman ɗakin Allah to ina masjidul haram shi masallaci da ya kewaye ka'aba ina kai sallah a saman shi nan ya halatta domin ai da kaje kana sallah dama kake ko hagu da shi amma dai kana fuskanta shi daga sama to ya halatta domin an samu a cikin hadisan bukhari da sauransu su abu hurara sun ruwaito ana sallah a sama a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam ina ma'anar sama shine bene to kaga duk wanda yake sallah a saman bene ko a ina yake a duniya da wanda yake kusa da ka'aba duk ɗaya ne don haka sallah a saman bene ta halatta amma sallah a saman ka'aba farilla ko nasila ko sallar jana'iza kowace iri haramun ce kuma ba ta ba sallah a cikin ka'aba ta farilla ba ta halatta ba amma sallan nafila a cikin ka'aba ta halatta don Allah ya ce wa min haisu kharajta fa wallu wajhaka shatr al-masjid al-haram daga duk inda ka fito to ka fuskantar da fuskarka daidai da masallaci mai alfarma to a ƙarƙashin wannan mas'ala jama'a sai wata mas'ala ta faru yanzu kun fahimci bayani dangane da halaccin sallah a gidan sama ko to a ƙarƙashin haka sai malamai suka ce to ya halatta a yi sallah a jirgin sama sai suka ce a bai halatta ba ce ai gidan sama wannan ginin ya haɗa ka tsakaninka da ƙasa jirgin sama fa ba abin da ya haɗa ka da ƙasa sai su waɗancan da suka ce ba sai suka ce abin da ya haɗa ni da ƙasa shine iska domin da Allah zai tsaye da iska faɗowa zai <laughs> kun ga wani da malike ga shi ba magarbe daga can kasar su mai risala amma shi na wannan zamanin ne ga shi ya zauna ya cikakken bincike game da hukuncin sallah da ibadoji da menene al'ahkamu shar'iyya fil asfar jawiyya hukunci hukuncin shari'ar musulunci game da tafiye-tafiye na sararin samaniya ka hau kumbo a holo ilamu to yanzu kai kana can sama ya ba ka yi sallah ya ba kai azumi hukunce hukunce iri iren waɗannan wanda yake jirgin sama da ya zai yi kaza da ya zai yi kaza da ya zai yi kaza ya tsayawa tattauna abubuwan da dukkanin cikakken bayanin da hakikalin al'amari gaskiya ban san wani malami da ya tsaya ya bayani akan haka ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka ku kokari a samu wannan littafi insha Allah gashi nan tasnif sa'id al-kamili na fata an gano daru bin hazmi markazin turas a saqafi al-maghribi daga maroko yake an Allah maraukakin sarki ya taimake don haka jama'a kunji wal hammami da kuma gidan yanka haifu la yuqan minhu bi taharatin amma fa inda ba a yaƙinantu da tsarki ba domin abin da ake nufi da hammam shine wurin wanka wurin swimming pool wurin kurne ba asalin bayi wurin kashi ba ya kamata mu bambance alhammam wurin da yake wanka ake yi kawai ba wuri ne na kashi da fitsari ba don haka ya ce inda ba a amintu daga najastu daga tsarkin shi ba to inda aka amintu daga tsarkin shi ba za a iya yin sallah misali yanzu yadda ake tara ruwa a hotel haka ka ga shi nan wurin swimming pool ne wurin kurma ne sai ga gefe har kujeru ne ma da wurin cin abinci to a nan yanzu ka iya shimfiɗa da doma ka sai ka yi sallah to amma wurin da ya zama akwai yiwuwar a samu najasa to wannan bai halatta a yi sallah ba wal bala da juji bola wurin shara wal majzara da kuma wurin ka dabbobi kwata kenan ne zafa an gwani to wannan dangane da ainihin sallah a kwata ɗinnan da makamantan su sai yake cewa kamun kamar mu'ad lizabhi wa nahar wato wurin da aka tattala don yankawa da soke raƙuma ai tukrabu fihi sala wato an hana sallah an karanta sallah a wurin in lam tu'min najasatuhu in ba a amintu daga najastuwar shi ba in ba a amintu daga najastuwar shi ba wa illa in kuwa aka amintu fa fala to babu karhancin ko kun fahimta ma domin asali ba ma wannan jini na saniya ko raƙumi ko eh, makamantan haka ai ba na jasa ba ne kashin su ne ba na jasa ba ne in ya zama ga kwata ne in ba ake yankawa wannan wurin a dab da jikin kwatar gashi nan wuri ne mai tsarki an amintu babu wata kazanta ko najasa a wurin ha iya sallah a wurin amma in ba amintu ba to sai a bari sunanin ya ce wa makabaratul mushrikina da makabartan mushrikai inda ake binne mushrikai bai halatta a yi sallah a wannan wuri ba wa kana isihim da kuma cocin su wuraren ibadarsu a nan malam abdulsamir mai sharhi bari ku ji abin da ya faɗi a cikin da dani ya ce wa makabaratul mushrikina din na sai ya ce bi taslisil ba ita ba ɗin za a iya mai da ita musallafa a wajen wasali za ka iya cewa makbara makbara za ka iya cewa makbira bi za ka iya cewa makbura shi ne duk wasalin ɗayan uku wanda kai daidai ne mawdu'u dafni mautahu inda ake binne matattunsu wa hasilu fiqhil mas'ala malam yace to ga yadda haƙiƙanin fiqhu wato fahimtar wannan mas'ala ga yadda yake annal maqbarata in kanat min maqabir muslimin idan makabarta ta kasance ta musulmi ce fa in kanat ghayr mambusha idan ta kasance ba wadda aka tone ta bace wato har yanzu ai lam yakun shay'un min ajza'il mauta fi mawdi'is sala in ya zama wurin da za a yi sallar babu wata gawa ko babu wani bangarori da ya rage na jikin mamata fassalatu ja'iza yin sallah a wurin ya halatta kuma fahimtar magana me yake so ya ce idan har akwai gawa a wurin da ba a yi sallah ina son ku fahimci magana nan da kyau fa yanzu abin da yake cewa idan ya zama wannan makabarta ce ta musulmi amma shi yin inda ba ka yi sallah wuri ne wanda yake babu gawa a ciki babu kuma wani ɓangarori da ya rage na gawawakin musulmi ko bangarorin jiki to sallah a wurin ya halatta wa in kana fi mawdi'is salah idan kuwa wurin da ba a yi sallah ya kasance shay'un min al-maqburina a wurin akwai ragowar wasu waɗanda aka rufe to a nan sai malam ya ɗauko matsala a fiƙihance ji abin da ya ce sai ce fa wajiri hukum salati fiha alal khilafi fil adami hal yanzu su bilmauti mauti aula to sai a gudanar da hukuncin sallah game da wannan wuri akan saɓanin da aka yi game da ɗan adam shin ɗan adam in ya mutu ya zama na jasa ko su zama na jasa ba idan makabartar musulmi ce nan inda ba ka yi sallar kabari ne aka bubbuge shi amma a ciki akwai gawar musulmi a ciki ya halatta a yi sallah ko bai halatta ba sai ma ce ita wannan mas'alar ba mas'ala ce mai zaune da gindinta a cikin ba mas'ala ce far'iyya kun san akwai mas'alar da wata take haihuwar wata a fiqhu ita wannan mas'alar ba ita ce uwa ba ya ce wata mas'ala ce uwa ita ce shin ɗan adam in yana da rai yana da tsarki to in ya mutu fa yana nan a mai tsarki to in haka ne to wannan kabari da aka bubbuge shi yanzu za ka iya shimfiɗa da duma ka yi sallah a kai domin kawo sallah ne akan abu mai tsarki idan kuwa ɗan adam ya mutu ya zama najasa to a yi kuma yanzu kawo sama a kan najasa kenan kamar da nan zai zai fassara mana waɗannan abubuwan ƙarara sun ce wa ala annahu la yajisu bil mauti a ƙarƙashin magana cewa ɗan adam baya zama najasa saboda ya mutu wa huwa mutamad wannan magana kuma ita ce a bar gobara a malikiyance to fatukrahu salatu to amma dai duk da haka ba a ce sallah ta karhanta haifu shak duk inda shakka take shakka sai ta hauka akan wannan kabarin akwai mutum a ciki ko kuwa rububige to in kana wannan shakka to a nan in karhanta maka sallah kama in kuma babu shakka fa to shi kenan ba ka iya yin sallah sai ce an ta haƙaƙa wujudin abuza ko kuma ya tabbata akwai wasu ɓangarori to a nan an karhanta yin sallar domin haifin ihana saboda za a dubi cewa a matsayin kawo lakanta wanda ke kwance a wurin aunin haifu kauniya ko mashin alal kabri ko kuma a ce wannan sallah ta zama kamar matsayin tafiya ce akan ƙabari duk an waɗannan kuwa wa amma min ba fi sala amma an jibi ita asalin sallarsa sala karahata babu karhanci kai. sai shi malamin nan da yake ta'aliki akan wannan sanar bani mai suna a Sheikh Ahmad mustapha Qasim at-Tahtawi mutumin kasar Masar ne sai ce ala mashhurul mazhab da magana da ta shahara wa an malikin amma daga malik an samu riwayatan bil karahati mutlaqan imam ya ce ko a wani hali an karhanta yin sallah a kan kabari ya ruwaito wannan magana ya ce rawabu abu mus'ab az-zahrani ko wato al-imam abu mus'ab az-zahrani shine ya ruwaito wannan daga cikin almadiran imam malik yake ka duba littafin ainihin mawahibul jalil mawahibul jalil sharhi ne na muktasar gaba gashi nan muna da shi a makarantar nan mujalladi shida ne a mujalladi na farko shafi na 419 wal ansab da littafin al ansab na al-imam ibn al-munzir shi muna nan da shi a nan mujalladi na biyu shafi na 185 wal kafi da kuma littafin al kafi na al-imam ibn abdul barr a juz'i na ɗaya shafi na 66 shi ma duk muna nan da shi a makarantar nan maganar abin da take ita ce jama'a shin an hana yin sallah a kan wannan kabari ne saboda ni tun da ya tabbata cewa ba na jafa da ni kun ga waɗanda suka ɗauki cewa mutum in ya rasu ya zama na jasa su ba su ce saboda za ka yi sallah a kan na jasa ne tare da an so a ja da su ba za a iya ja da su cewa ai dukkan najasar da wani abu mai kauri ya lulluɓe ta ba na iya sallah a kanta don haka ya fi irin wannan toilet da menene yake in sokawo da ake yi a zo a yi mishi slab na siminti mai kauri eh sai ka zo sai ka ɗora da maka a kai sai kai sallah ya halatta ko kuma a irin wannan katuwar kwata ko makamantan haka sai ka zo ka ɗora da maka a kan gadarta sai yi sallah kaga a nan an so a ja da su kan su waɗanda suka ce ba za a yi sallar kan kadari ba saboda najasa ce gawar to amma ga waɗanda suka ce ba na jasa ba ce fa su kuma sai suka dubi abin ta nahiyar to duk da haka za a karhanta yin sallah a ciki in ya tabbata akwai gawar ko akwai ɓirɓishin gaɓoɓinta dalili sai suka ce saboda an hana tafiya ko zama a kan kabari an hana wulaƙanta ainihin wato musulmi ko kuma ɗan adam ko makamantan haka to da ƙarƙashin wannan dalilan sai suka ce to in ya tabbata yanzu babu gawa a ciki ta riga ta diddige eh sai suka ce to yanzu ya halatta amma imamu malik mutlaqan sai ce bai halatta ba to wannan magana ta imamu malik jama'a ita ce daidai sannan kuma ya kamata a gane idan imam malik ya ce makaruhi to makaruhi a wurin imam malik da yake daga cikin ulama salaf ko kuma daga cikin mutaqaddimuna haramci yake nufi ba karhanci ne irin na mutaakhiruna ba irin su risala da sauransu wanda suka bambance tsakanin makaruni da haramun shafi'awa ku har suka ce akwai karahatu tanzimin akwai karahatu taharimi don haka wannan karhanci na imam malik karaha ce taharimiya gaskiyar lamari bai halatta a yi sallah kan kabari ba jama'a <clears throat> bai halatta ba to amma idan kabarin nan na mashirkai ne to ne za a zo a ainihin dubi yadda al'amarin yake gashin bari mu tattauna tukuna wannan an gama game da na makabartan musulmi ne jama'a makabartan musulmi a musulunci ita ba ma a taba ta gaba daya haramun ne a taba ta ko bayan shekara dubu nawa ne ko ɗari nawa saboda na ɗaya wannan wurin da aka kwantar da wannan mamacin a matsayin sadaka ike gare shi to bai halatta ainihin wato a tone shi a je a zubar da shi a zo a yi gida ko a yi masallaci ko makaranta ko titi ko wani asibiti a wurin ba bai halatta ba ya kamata mu kiyaye wannan amma idan aka tabbatar da cewa wannan mamaci da ke wurin nan ana sa ran yanzu ya rubuddige kun ji dalili na ɗaya dalili na biyu babu wani wuri da za a rufe mamaci to haka ce za a iya toge wannan kabari sai a samu kuma sai a sake kwantar da wani a wurin a haɗa su ko kasusuwan wannan sai a tattara a tura su gefe guda kamar makabartar baki'a yanzu makabartar baki'a da aka gama faɗaɗa ta gaba ɗaya ta gama ƙurowa gabas da yamma kudu da arewa ba inda ba a ƙara ta sai aka koma sabbin ƙaburbuka sai da aka haƙe sai da an tara ƙasusuwan gefe guda sai kuma a sa wannan tsohon kabari a sabon kabari da tafiya ta yi tafiya sai suka yi wa makabartar wani tsari na ilimi naka ta yi sai a haƙa ramin mai zurfi shi ainihin lahad ɗin wato shi ramin da ba a yi na na farko ɗin na uwa ɗin naka je shi wannan da ba a sa shi sai a saka shi a can ƙasa duk kuma suna da rikodin. za a rubuta wannan shi ne kabari lamba ta kaza an rufe mai shi ranar kaza ga watan kaza ga watan kaza ga watan kaza sannan daga sama zuwa ƙasa tsawon mita kaza ne ko inci kaza ne kabarin shi kuma ya fara daga sai su waɗannan matasa ɗan boko ne matasa ne ma'aikata gwamnati injiniyoyi ne likitoci kamfen ana ta siyasa ana ta siyasa waɗanda za su tsaya takara daga cikinsu sai suka fita daga aikin gwamnati kamar yadda dokar tsayawa takara ta hukunta. Sauran bukata ta kama babu guri, ina fata an gane, to za a kwakule wannan ainihin kabari. Idan ka kwakule wannan kabari, to ba za a kai daidai zurfin nashi ba. Kun kiyaye? Ba za a kai daidai zurfin nashi ba, kafin nashi sai a tsaya, sai a sake kwakula nan kuma. Sannan sai a sa wannan. shi ma kuma sai a sake rubutawa yadda ko ba bayan ta sake cikewa gaba ɗaya shi kuma wannan aka zo sai a kwakula sama da wannan sai zama kaburbuka uku ne a kwance a wuri a cikin rami guda amma wannan wata isra'iya ce suke bi da ilimi suke yin ta don haka za a ga akwai darekta akwai mushrik a wurin akwai ma'aikata akwai komai da aka tsara a wurin suna yin abubuwan ne akan ilimi waɗanda ya kamata idan zama ma al'amarin ya kai da haka sai da na ganin bata wuri mu ta sa sau da dama galibi in makabartar ta cika sai a koma wani wurin to babu laifi wannan shine asali daidai ma to sai ce wa amma maqabirul kufari amma kaburbuka na kafirai fakari habu habibin salah فيها الامام ابن حبيب من المالكية كده حنا اي صلى اتكي في مكروهي يتي لانها خفرة من النار كده معلمي يتي سبو دراني نيدا جتكي رانو كوتا حديثي نترمي بيروي توشي فيدي لإثنا دي بأيسي نا فاتا انك داني القبر روضة من رواب الجنة او غفرة آه، من حفر النيراني وانا حديثي بأيسي نيدا ما ترمي بيروي توشي Mai fata an gani sai ce da an ha hufratun minan nari lakin mun salla ha, sai dai kuma wanda ya yi sallah a matsabartar kafirai au amina minan najasati ko kuma ya amintu daga najastuwar to wannan maganar fa a ƙarƙashin cewa idan kafiri ya rasu gawar shi ta zama najasa ce falatar su da salatu sallar wanda ya salla a matsabartar kafirai an fahimci wannan da kyau jama'a in dai ya amintu daga najastuwar ta taba shi to wannan ainihin wato sallar shi ba ta ɓaci ba wa in man ya amin idan kuwa bai amintu ba fa kana musalluwa ala najasatin to wai sallah akan najasa a ƙarƙashin cewa gawar ta kafiri najasa ce wadda ita kanta wannan maganar ta tabbata a malikiya su babu jayayya ko kuma in ce a iya sani na ban san jayayya a tsakanin su ba amma an ka ɗauki magana ka fita da ita wajen malikiya to ba haɗu akan cewa hatta gawar kafiri na jasa ba ce akwai saɓani wanda ka karanta littafin nan al'autar tun a in farko za ka ga ana ta bugawa a kai Allah maraukakin sarki ya taimaka sa'an nan sai kuma malam ya ce wa kana isugun ɗin nan da ya ce ba kuma yin coci ga yin sallah a cikin cocinsu cocinansu ko sai ce jam'u kanisa alkana'is jam'i ne na kanisa bi fatil kaf ayyuka kauna san fataha wa kasirin nuni min guba a mata bi’o mabi'u ta'abbudihim wurin da suke ibada shi yashmulu kanisa na nasara wannan hukuncin ya tattaro coci da kiristoci masu ibada ranar lahadi suke yi wal bi'a da kuma cocina templates da makamantansu ko temple allaki lil yahudu wanda su kuma yahudawa suke ranar ainihin lahadi da ko asabar da bautin nari da kuma ainihin ɗakin bautar wuta allati hiya lil majus na majusawa duk wannan hukunci ya haɗu kare al-imam malik as-salatu na li najasatiha imam malik ya karhanta ayi sallah a cikin coci saboda najasar da ke cikin min aqdamihim ina fata an gane wadda najasar tana ainihin wato faruwa ne daga kafafuwansu wato kai da komowa da suke an sha'ani fi zalika la annaha muhaqqaqa wato abin da magana imam malik take nuna kenan asalin ba wai dan an tabbatar da ita cocin najasa ba ce amma kai da komowarsu da suke yi ga nan to wannan najastuwa da suke ɗibowa da takalmansu ko da kafafuwan suke shigowa shi ne dalilin da ya sa imam malik yake ganin bai halatta a yi sallah ba to wa in ba in kuma ya zama kenan babu wannan najasa gashi sun shi shigo din ba a gani ba kanat salatu fiha ko yin sallah ainihin wato a ko kuma wa in ba wato in ya zama an haƙƙaƙe najasar ba kanat salatu fiha haraman ma abu tulaniha sallah ta haramta tare da kuma ta ɓaci wal karaha haifu sallafi ikhtiyaran la in turra li amma ba duk wannan karhanci da ake magana ana magana karhanci ne in ya zama yayi zaɓi ne ya zaɓi je ya sallah a coci ne amma in ya zama larura ce fa wa illa fala karaha in larura ce babu karhanci wala farka baina darisa babu bambanci tsakanin cocin da ta rushe al'amira ko kuma cocin da take gata nan a tsaye da ranta waɗannan hukunci hukunci ne tattauna idan ka je ka karanta littafin fiqh sunna ko kuma ka tafi can sama al na al'imamu Abubakar na Abi shaiba za ga cewa sahabbai sun rinka juya cocina suna mai da su masallatai idan suka ci gari da yaƙi sai su ga cewa ga tangame mai coci sai su share in ta yi daidai da alƙibla kawai sai a haɗa sahu in ba ta daidai ba su wajen sallah sai su ɗan gyara tsawon su kawai shikenan sai su rinka yin sallah amma aka ce suna wanke ta suna share ta saboda tsoron waɗannan ƙazantu waɗanda muka tattauna a kai ka karanta fiƙo suna za ga waɗannan bayanan Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai mu koma cikin matanin risala mana ya cewa a aqallu ma yusalli fihi ar-rajulu min al-libasi mafi karancin tufafin da namiji zai yi sallah a cikin su tufafi satirin wanda yake suturce jikin shi min dir'in na riga ko taguwa an in ko marashi wa bur'u sai malam ya fassara a bur'u din nan al-qamisu ita ce doguwar taguwa ku kiyaye jama'a a bur'u al-qamis doguwar riga irin wannan doguwar taguwa don bahaushen kanmu da bahaushen zariya akwai saɓanin waɗannan kalmomi a zariya da riga eh, da taguwa duk ɗaya ne amma a kano riga babban riga malin malin shakwara ko gare ko makamantan haka tambuwa kuma ita ce wannan doguwar riga don haka a zari sai ka ga bazazzagi sai zai ce a ɗinka mai riga da wando shi kuma telan sai fahimta kuma kano ne sai a ce mishi riga da wando eh, to ya ciki ba sai ta ba dan ce muka riga da wando don riga ita ce mai malin malin haka baka ya dauka to ba zai zabi shi kuma da riga da taguwa duk ɗaya ne amma gaskiya cewa taguwa taguwa asa domin ita ce take jikin take kusa da guwa ɗin me guwa jiki asalin guwa jiki body to ta guwa wai taguwa ta jiki ba ita ce a jika ba shi ne tabbuwa. <laughs> ina ba ta an gani buwa jiki kenan to tabbuwa ta jika <laughs> ta burkan kamar mayaji ce ba ana Allah maraukakin sarki ya taimake mu to shi ne malam ke cewa mafi karancin abin da ke isar namiji sallah shi ne ya samu tufafi da ke rufe mishi jiki na mayafi ne ko kuma riga kenan wando ga kokwar jalle ba sharaɗi ba ne amma da sharaɗin kauri don in ka sanya wadda take a tsawonta ta rufe ka to amma a kaurinta fa ana hangen dukkanin al'aurarka sallah ba te ba don haka sai ya zama ghaliz ina fata an gani don galibi mutane suna fakewa da wannan fatawa sai ga mutum ya ɗauko musamman da asuba ne kamar sallah asuba an ɗan furo na ta haka sai ga yi eh, da musamman su ba sai ga mutum ya taho da riga duk ana ganin cikin jikin shi a lammai ne ka sanya ta ta zama tana da kauri tana da gwargwadon tsawon da za ta suturci al'auraka gaba daya sai noman ya ce wa yukrahu an yi salluwa bi saubin laisa ala aktafihi minhu shay'un sannan an karnanta musulmi ya yi sallah ba tare da wani tufafi ainihin a saman kafaɗin shi ba wato ka sa wando ka yi sallah shi kaɗai ko ka ɗaura zani ka yi sallah ba tare da kaya hafa wani abu a sama ba to an hana wannan a musulunci to malam gobe da gaba sai yake cewa fa in fa'ala to amma in musulmi ya aikata haka an ce kaba ya yi amma kuma ya yi man bu'id sallah ta yi ba zai sake ba domin al'aura nau'i biyu ce akwai al'aura al-mughallaba ita ce azzakari da sauran abubuwan da ke kewaye da shi idan har masallaci musulmi namiji ya rufe waɗannan to sallah ta yi amma ba a so haka ba amma idan duwawu ko azzakari ko 'ya'yan marina ko na abu makamancin haka ya bayyana to nan al'aura mughallaba ta bayyana to amma cibiya gwiwa da makamantansu duk waɗannan al'aura ce amma al-mukhaffafa to idan musulmi ya samu ya rufe waccan ba ya yi sallah to sallah ta yi amma idan wannan za ta bayyana to sallah ba ce ba wannan fa ana magana ne a halin ikhtiyari amma a halin ikhtirari ba wannan ko tsirara kai sallah ta yi kawai gari barayi sun zo gaba ɗaya sun yi maka tatas don daga cikin shigantakar da barayi suke yanzu ko mota ce suka kama kan sai kwace motar sai su maka tatas har ɗan zuwa sai su cire su tafi da shi saboda za ka ji kullum ma ka fito bakin titi kana ihu ga su can in ma ka fito kan a ganka tsirara zambar zambar ta ce ka ga wani sabon ne yawo ya kamu ko kuma iska ta buga ba ma za a fahimce ka ba su kuma sun yi nisa ka ji daga cikin bakin da suke to suka je gida ma sukan yi wa mai gida haka sai su yi mutanen gidan tsirara tik sai su kwashe duk suturin gidan sai su tafi da su to da haka ka fito ka fito kana ihu ne tsirara kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shedanci ne Allah ya tsare musulmi malam yake cewa wa aqallu ma yujzi al mar'ata min al libasi to tunda mun fara tattauna wannan matsala kamata mu ƙara fata idan yau ba musulmi zai samu kanshi a halin babu sutura gaba ɗaya haka zai miƙe ya sallar tsirara wasu malamai sai suka ce a wannan sallah da zai shi kaɗai tsirara to ya shiga bugu domin yana cikin sallah in ya kalli azzakarin shi ko golon shi sallar shi ta ɓaci <laughs> dan ya kalli al'aura ko nan kuma ba a yadda musu ba ba ka suka ce shi kaɗai ɗin zai sallar to ya rufe ido ya yi sallah saboda shi da kanshi kai ya ɓata kanshi sallah to idan jama'a ce majmu'a aka sace musu tufafi suka zo ba su yi sallah malamai suka ce suna da ɗayan hanyoyi guda biyu in ma wannan sallah gaba ɗayansu su suna masu rinta idanuwansu duka tun daga liman har mamo har ladan har kowa a rufe ido suka ce domin duk wanda ya buɗe idon shi ya kalli al'aurar wani sallah ta ɓaci in ba haka ba fa sai suka ce sai a shiga lunguna kowa sai ya shiga lungu ya ɓoye sai a rinka amfani da sauti ne so an fito ba a tafi gida kuma wannan kan <laughs> a sai hikimar da ba amma a shar'anci ne a wajen sallah to bai halatta ga al'aurar wani ba Allah kiyaye wani cewa a ƙanni ne wani yiji umar aka minan libasi fi salati mafi ƙarancin abin da ya halatta wa mace ta yi sallah na tufafi a dir'o shi ne ainihin taguwa doguwar riga ɗin kenan alhafif menene alhafif ma'anar shi malam ya bayyana a nan cikin sharhi da cewa a ɗaya daga cikin ma'anonin na koma zuwa ga abdur'ul hafifa bulha ku kiyaye almuhmala ala riwayati sahiha mafi ingantacciyar yadda aka ruwaito risala shi ita ce ha ha karami ha karami ko ha faɗe ha ne fatan gane ba ha ba to sai yake cewa wa bulha almujama an kuma ruwaito da ainihin ha ko kun da jama'a mai ɗigo wa ma'anar awwal ma'anar na farko shine alkafif allazi la fufu wa la yashifu tufafi mai kauri wanda baya siffanta kullun jiki kuma ba a ganin kasance shi ba da shara-shara bai kasance transparent ba wa ma'anar saniya ma'ana ta biyu kuma fa asatir sadiq tufafin da yake ya suturce kuma ya wadata ai alkamilu tam allazi yasturu buhura qadamaiha tufafin da yake rufe bayan tafinta wa yuradu bihi aidan allazi la yasifu wa la yashifu har wayo dai ana nufi da tufafin da baya siffanta jikinta ba kuma ya nuna cikin jikinta sai ce li'anna muradal mu'annas aqalliya la i'abata ma'aha la fi waqti wa la fi ghayriha ina fata an gane yake domin mafi abin da mai littafin nan yake nufi shine mafi karancin abin da zai halatta wa mai yin sallar shi ba tare da ya sake yin sallah ba tattare da wannan tufafi a lokaci ko kuma a bayan lokaci ko kun fahimci wannan jama'a to sai ce wa sami jima abu na biyu kuma khimar khimar din nan sai ce bi kasar ta tatanaqqa'u bihi lullubin da za ta a jikinta da shi ai tastitur bihi sha'araha wanda za ta rufe gashinta wa ubuqaha da kuma wuyanta ina fata an gane wannan fassara jama'a kuskure ce domin ɗaukar himar a iya abin da zai rufe gashi da wuya shi ya halatta yau matan laraba suke sa wannan ɗan kwali wanda ba su rufe iya nan wannan fatawa kuskure ce abin da yake daidai dole ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cikin suratul ahzabi yace wa kullul mu'minati a ba wannan ba wannan ayan nuru ce wa kullu azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna cewa yudnina ku kiyaye su saukar da alaihinna alaihinna mana alaihinna a kan jikinsu min jalabubihinna daga jilbabansu lallai ne dole ne sai an samu tufafin da mace za ta yi sallah jama'a ta sako shi tun daga sama ya rufe jikinta gaba ɗaya ne ma'ana alaihinna amma dukkan abin da aka sawo shi daga kai ya rufe wuya to ba a kira shi da alaihinna ba bai ta ba kuma illar abin da ya shafi tudun nonanta da tudun kwankwasanta duk wannan baya rufewa ya wuya kawai da kunnuwa da gashi yake rufewa don haka gaskiya saboda Allah wannan yana daga cikin kuskure Shi shine bara muna ka'aba jama'a da wani almajirin Hassan kuna ganin wani malami dan Masar yana yawan yo rubuce-rubuce malam Hassan muna zaune da shi da wani dan Saudi Arabia dan Saudi Arabia yana neman ya aibanta su sai ce kai kana da bakin magana za ka yi za ka yi ta magana ya ce dubi matanku suna yawo tsirara na cewa tsirara ya ce domin matan saudiya kansu suke rufewa da fuskar su kawai amma sai mace ta sa doguwar riga tana tafiya ana ganin kusurwoyin jikinta ya ce wannan ya saba mu sunna na ce ana ma'ak eh, ya saba mu sunna wannan tufafin saboda haka ya kamata mu gani mace sai ta sanya tufafi wanda yake na farko ya zama yana da kauri na biyu yana da faɗi na uku yana da tsawo tsawon da ku duba jama'a ba irin wannan tsawon na tagu wannan tsawon kun ba duba ba irin wannan tsawon tsawon da zai zama haka haka yadda idan ta yi sujuda ba za a ga nan ba nan idan ta sujuda aka ga nan jama'a ku ba da tsalla lallai sai ta fi da gwargwadon tufafin da in ta yi sujuda hatta ainihin wato nan cikin tafin kafarsa wa a gan shi ba zai zai zai masa haka na haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su doka cewa in suka tashi su ƙara gwagwadar abin da ya kai tsani guda haka kamar haka yanzu mutu ya yanzu kamar haka shi ne a ƙasa har umu salama sai suke ce a ah, ɗani guda kamar shi ne inci bakwai ba in na ƙara ta ce to ai ina tafiya za a yi ganin abin nan ta fi kabata sai ce jarri da zira'a da kamun gida saboda haka dole ne mu koma kowa ya nazari matan da suke fita da irin wannan hijabi a nan zahiri ne ma fa ake da ɗan ƙoƙari ana ganin wai wannan hijabi ya girma amma har yanzu da sauran shi bai kai ba Allah ya tsawon shi bai kai ba saboda galibi sun dogara da wannan suke sanya zani tana tafiya sai ka ga zaninta tana tafiya sai ga takalminta wannan takalmin da ake gani mene ne? ado ne Zanen da yake leƙowa menene ado ne to Allah ya ce wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna har yake cewa wala yubdina zinatahunna karshe illa ma zahara minha sai abin da ya gagara ya kubuce musu ya bayyana duk matar da ta sanya zanin leshi ko atamfa ko kafarta ko menene aka gani to ta bayyana adanta to sannan bi wannan hijabi da suke sawa hannayensu na fitowa to ba nan ne matsala ba amma hannayen akwai kunshi a jiki ko babu akwai kunshi menene abu ne to Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kasu bayyana adansu illa li bu'ulati na sai ga mazajen su ko makamantan wadanda Allah ya faɗi iyaye da da yan uwa da sauransu hannayen nan sai ga akwai zabba a jiki zobe wata akwai agogo don haka lallai ne matan da suke sanya hijabai waɗanda suke da hannu to lallai ki tabbatar da kafin ki loko da hannunki to babu ado ɗanyen hannun ne kawai ba shi nan busasshen hannunki amma duk yadda ado zai bayyana cewa wannan hannu ga shi nan akwai hannun da jama'a duk ba a yi mishi waɗannan makala-makalan ba amma ana fito da shi sai fitini maza to ya zama ne ya zama ado to dole a ɓoye shi don haka ya kamata mu gane hatta fuskan mata da aka ce ya halatta su bayyana a cikin hadisin asma'u ba ma shakka dangane da hadisin asma'u hadisi ne kyakkyawa ko kaɗan ba ma shakka amma ya kamata a gane dukkanin fuskar da in har maza sun ganta ɗan yadda babu jambaki da gazal ko babu man shafa ko ba wani abu ita kaɗai za ta fitine su to ta zama ado ta haka a umumin wancan aya to dole a ɗoye ta amma in an ga wannan fuska ita kaɗai ba wani jone-jone ba za a fitinu ba to kuma wannan shi kenan shi ne sai a da kan hadisin asma haka ya kamata mu fahimci waɗannan nasoshi da kyau don ka'aita kwamsawa da hujja cewa ai nasi ake aiki da shi wa alaikum salam wa rahmatullah ina dan zuwa karan to nan yake cewa wa aqallu ma yujzi al mar'ata min al libas fi salah mafi karancin tufafin da ke waje da ke isar mata a sallah ad-dur'ul hasif riga ko taguwa wadda take alhasisu mai kauri a asaburu isasshiya wadatacciya allazi yasturu zuhura kadamaiha wadda take suturce bayan kafafuwanta to ina ne bayan kafafuwanta shi ne tafinta can da take kaka ƙasa da shi ina fata an gani saboda nan shi ne baharu sama ɗin kuma shine fauk to in ya rufe nan ƙasa da ku kiyaye ya rufe amma su rufe nan ba fa akwai sauran aiki lallai sai ya rufe wannan in ta zo su juba ko makamantan haka sai ma mai cewa khinarin sannan kuma da lullubi ta taƙanna'u bihi wanda za ta lulluɓa jikinta da shi sannan wato bashin da kafai hal arda fi sujudi mislar rajul sannan za ta rungumi ƙasa a wajen sujuda da hannayenta ko tafukan hannayenta kamar yadda namiji yake yi mai wannan magana take nufi kar yi sallah da safar hannu kar yi sallah a cikin hijabi cikin hijabin da zai zama tana ainihin wato ɗora hannunta ne a kan yadin sannan ya sauka ƙasa a mubasharanta hannunta ya taɓa ƙasa kamar yadda namiji yake yi to kaga nan ya haifar da wani hukunci saɓanin yadda matanmu suka ɗauka shine matanmu a yau za ta ɗaura zani a kwankwasanta wasu sai ta ɗan faɗo shi ya yi ƙasa ba haka suke ɗan yi wani ɗan hikin hikin ba duk ba ta hikimtu ba na biyu sai ta kawo burki ɗan hijabi sai ta sa sai sauka har ƙasa amma babu taguwa a jikinta ko kuma ƙabbarata taguwar amma taguwar gajeren hannu ne da ita to yanzu cewa hannunta zai rungumi ƙasa kamar yadda namiji yake yi kaga wannan kwatancin da bai ce kamar yadda namiji yake yi ba za a iya tawili amma a duba yaya namiji yake yi shimfiɗa hannun shi yake a ƙasa ko to ita ma sai ta haka to sai ka kaddara tana cikin wannan katon hijabi idan ta ce hannunta sai ya taba kasa me zai faru za ta tattaro shi hijabin sannan ta haka ko to kuma ka nan abubuwa za su bayyana karshen ta kwankwasanta da ta duk za su bayyana to me nake so son tabbatar wannan magana ta mai risala dole sai an yi aiki da ita a yadda ta dace shine kowa sai je ɗinka matar shi doguwar riga banda hijabi ita doguwar riga ita ce za ta tsaya a matsayin sutura a daidai lokacin da ta go hijabi sai haka ko kun fahimta don ta tattaro hijabi to yanzu da yadda yake kafafuwar nan rigar domin shi hijabin ta riga ta nan na ɗauki saboda hannun ke. tunda an ce tafi a cikin hijabi domin idan sai sallah a cikin hijabi ta saba wa hadisi sahihi wanda yana nan cikin sunan abi dauda da annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an fadl fi salah annabi ya hana yin fadlu a sallah menene fadlu a sallah shine mutum yayi ayyukan sallah hannayen shi suna cikin tufafi ku karanta subul salam da nailul awtar Ma'ana sabu a nan ba sakin hannu ba a yin ayyukan sallah a cikin tufafin sallah jama'a in kun fahimci wannan da kyau to shi fa ba ma karatun nan da ake yi ba karatun aku ba ne shi ne a faɗa ya faɗa amma bai san me yake faɗa ba da kuma san menene maganin shi na aiki ba sannan waɗannan littattafai to ba irin bako ne na jaki da Allah ya faɗi a Qur'ani kamar salil himari ba yahmilu asfara kamar jaki ne yake ɗauke da kayan littafi dole ne yanzu kowa ya da wannan matsalar mataka tana da tufafin da take sallah da shi wannan kabuwa ce babba ko kuwa tana yin sallah wani ɓangare na jikinta da aka ce kada ya fito yana fitowa to dole ne sai mai gida ya sa ido fa wannan yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha akwai aiki sannan kana wa kana ya'muru ahlahu bis salati zakati wa kana inda rabbihi mardiya in kana son samun yarda Allah Allah albarkaci gidan sai ka umarce su da sallar sai kuma ka haƙura a kai to sannan ba nan ba sai an koya musu ya ake sallar sai an tsawo a kan wancan kin yi sallah na kawo sallah sannan sai kawo musu abke ta shigo ɗaki ka zawa take yin sallar ka zauna kamar kana jiranta ta idar da sallar ne nan kuwa kana darasi game da sallar ta ne in ta kama ma tana cikin sallah ka ce wani irin ruku ne wannan haka ake yin ruku'u kin yi doro kamar magi jara eh aiki ne jama'a ba wai tara iyalin ba ba biyan sadakin ba ba kuɗin da zaka biya haya ba ba inda zaka gina min su zauna ba wannan tarbiyya ta addini wallahi ita ce babbar mas'uliyya to amma abin da kai ci shine mutane suna yin karamin suna gaza babban ba wahala ka ga mutumin da ya shekara bai ciyar da matar shi ba amma mutum da ya aure ta shekara ashirin ko talatin bai taɓa lura da ya take ibada ba to wannan abin zama yana daga cikin janibi a tarbawi ɓangaren tarbiyya wanda muke son musulmi su ba da muhimmanci a kai to sannan 'ya'yanka sai ya zama ka hana su sakat game da al'amarin sallah har su saba dole ka sa ido wani kayi sallah kai ka iya alwala haka siddan ka ce zo ka yi alwala in gani ya ce ai na iya ka ce na yadda amma yin gani na san ka iya dama baka iya ba ba cewa raya zauna ba a koya ba amma an koya maka kana yi yau shekara nawa yin gani ka iya wani an koya mishi ya iya amma saboda daɗewa babu accountability babu bincike eh ne zo fata fata fata yake yi kawai to tun da ya riga ya saba da wannan fata fatan ya ma manta da mai kyan ko to da ya fara sai ka tsila mushi bulala bulala ta kama in zan kunne ne ko rankwashe ko kuma ce a ka iya bai yi mai kyau ne haka tarbiyya tana da wahala jama'a inda na gane tarbiyya ba za ta yi ma dan adam ya iya ta ba sai da jagorancin Allah shine waɗannan ayoyi da Allah yake gaya mana yadda annabawa suke yi karanta lukuman ayoyin nan na lukuman guda biyar ko guda shida ko makamantan haka gaba su suna faɗin yadda ake tarbiyya ashe ana tarbiyya game da aƙida ya mu ne ta tushrik billah dole sai ka yi wa ɗanka sharhi game da shirka da fannoninta na biyu sai ka yi wa ɗanka tarbiyya game da ibada a sala sannan sai ne game da mu'amala da sulukiyat su ne lukman ya karasa wala in khaddaka lin-nasi wasbir ala ma asabaka inna zalika min abin al-umur sai ka nuna ɗanka ya ake hakuri da rayuwa haka siddan sai ka wuce ana layin kananzir a gidan mai sai ka ce wane ya ɗauki barka je ka sayo mana kananzir to zai bi mutum talatin ba wai kai ka je ka siyo ba a yanzu asali ma ba kanan ɗin ka so ka siya ba kai kana son ne ya saba da haƙurin rayuwa saboda in ya saba da bin layin kanan zur to da bala'i ya faru za a bala'i a raba musu garin rogo ko biredi ba zai damu ba Mai shi ya saba da na kalanzir ma ba wani biredi ba wanda ba a ci yanzu nan ba haka ba a mutu a sudan ya jama'a watan karanta ce wato ba falayin abinci ake ba a'a gawayin da zaka je ka dafa abincin sai kun bi layi na ka tun karfe hudu na asuba ba a zuwa kafa layi wani akan layin zai sallah asuba amma ba za a zo kan shi ba sai karfe bakwai kuma karfe takwas za a fara lacca gawayin to yanzu ya rage in ma ya bi layi karfe bakwai a zo kan shi karbi gawayin minti nawa zai hura ya dafa ya dindima ya kaza ya wanka ya shirya ya tafi amma akwai ɗan yariya ɗin nan da sai da ya phd a wannan makarantar sai da ya digiri uku don haka dokta ne yanzu amma noma yake tsuguna yana yi saboda shi gaba ɗaya bai san daɗin rayuwa ba in yadda kana zaune ma baka noma sai da kai kamar wannan baka ma fahimce yadda rayuwa take ba dole ne sai ka koya wa ɗanka shiga gwagwarmaya da wa hali in ya tuntuɓe ya zo kafa ta dalje yana ihu ya ga jini ta ce ba komai saro ba wanke wannan fatar <laughs> shi ne abin da annabi lukuma ne nuna mana sannan in ka zo rasuwa ka karanta wasiyar annabawa annabi ako ba annabi nuhu annabi ako wasiyar shi ta zo a qur'ani nuhu wasiyar shi ta zo ga dan shi a cikin hadisi ko wa dan shi wasiya kar kai shirka karkai girman kai karkai kai ƙarya kar alfahari sannan ya nuna wa ɗan Sanannen la ilaha illallah da kuma tsayawa a kanta yake da za a tattara duk halittun Allah na sama da ƙasa a tafi guda la ilaha illallah a rubuta ta ɗan kati guda maka gwada la ilaha illallah yace wasiyar da nake maka kenan sai kwanta ya rasu annabi nuhu yaqub fa Allah ce wa am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراء إسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمين وذي رسواني حكى الله يكي إذ حضر يعقوب الموت وقت الموت أتهلرتوني سيتترى آيام هكا والله تربية جماعة أيكي نجاور to mu je mu binciki waɗannan karatuttuka jama'a in Allah maɗaukakin sarki ya kai mako mai zuwa za mu zo mu sake karanta wannan babi eh, a yi gaba ɗaya kamar yadda aka saba insha Allah ta'ala wanda ina ganin karatun da muka yi a baya ma ba mu mishi haka ba ko to in Allah so za a haɗu duk a yi so za a haɗu duk a yi an yi na bayan gaba ɗaya to in Allah so wannan babin karatu na gaban aka zo ba a yi mishi hakan sa'an nan sai a zo kuma sai a ainihin tsora sha Allah suwa masu tambaya wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am a'a aka fi ne nan a hannun nan shi ne batin nan zahir to a ƙasa kuma jurawa za ka yi nan shi ne cikin don kuma shi ne sa'ari don abin da za ka duba lokacin da ke su juda lokacin da ke su juda ina ne ke bayyana baya yin da ke na ka ko ba mahara wa alaikun salam wa na'am mai littafin alfiqwa alal mazahib al-arba'a ya tattauna wannan matsalar da dukkanin sharhi da ishab ya tattauna ta sosai na maganar haka wallahi na farko kwanaki an yi wani darasi na musamman a tasha al'arabiya ko da ce ba kwanaki ba ya kai watanni a wani gari a cikin kasar saudi arabia haka kaburbuka ne na ɗarurukan shekaru aka zo aka farke aka yi titi mutanen garin sai suka ƙi bin titin aka yi makaranta aka yi wasu bora suka isa 'ya'yansu a nan idan ya kasance anguwarku haka take ni shawarar da zan bayar in kana da dalilin da za ka yi nasiha akan ɗan abubu in ma a bar anguwar ko kuma waɗannan ƙaburbuka waɗanda aka tabbatar da cewa akwai gawawaki a ciki ko dai a keɓe wannan wuri ko kuma a ainihin wato kwashe su wannan ya fi sauƙi amma abin da ya fi daidai shi ne a haƙura da zaman gurin amma ba daidai ba ne a ce yau ga kaburbuka ana da yaƙinin kaburbukan nan na musulmi ne ana da yaƙini kaburbukan nan na musulmi ne a je ana tattaka su an yi kwanta ko an yi asibiti ko an yi makarantu wannan haramun ne Allah ya kyauta wa alaikun salam Fata na iya wadatarwa, sai dai karkamanta manta da maganar da aka yi akan cewa asalin tufafin nan kuma ana so ya rufe jikinta gaba ɗaya. Wato matsalar ita ce, ita ce jikinta yana da shubuhohi ga ɗa namiji. Wani namijin juwawar jikinta zai gani kawai a cikin tufafin sai ya sha'awa. don haka ake son ya zama duk abin da za ta jikinta ta yi a cikin wani faffaɗan tufafi wanda ko da wani zai faɗo ba zai iya ganin yadda al'aurata take ba Allah ya kyauta amma ana magana isarwa ne da yi wadda ta sanya safan sallar ta kwayo insha Allah na alaikum salam wa na eh. Mm-hmm. babu laifi matuƙar rigar ta wadata matuƙar rigar ta wadata na'am hmm. eh hijabi ne hannu zai iya wadatar mata zai iya wadatar mata wa alaikun salam wa eh wace hanyar eh, eh, ganin ba mu sabani tsakanin magana na gani na gani to kuma ne bincika wannan kabiyar gaskiya eh wa alaikum salam wa rahmatullah na eh a babu komai alwalata ta yi don ta zo ta yi alwala ko ba lokacin da take cikin ban ɗaki tsirara take sai ta yi alwala ta zo ta sawo gwanin ta fito babu komai alwalata ta yi na wa alaikum salam na to gaskiya wannan riga gama ba za ta wadatar ba kun fahimta gama wasu riguna ne na jin koyo wata shekara ni ma na to da su dawa daga saudi arabia wadda za ka ga ita rigar tana da hannu tana da tsawo tana da kai wanda za a sa to ko da yake a sallah aka ce ko game da sallah za ta iya wadatarwa tana cikin ɗaki to amma fitowa waje wannan rigar ba za ta halatta ka fito ba domin rigar kamar ta zama irin rigar nan ce ta yara da ake saka su a ciki Eh, na'am wurin sallah ba ta yi sallah wannan riga insha Allah ta'ala sai dai kawai tsawon ne a duba yaya tsawon ta ya kai wa ita matar shin idan ta yi sujuda wannan riga tana dawowa tana rufe digadiganta da sawunta babu laifi amma in ya zama rigar tun farko ta ɗage mata to gaga tana buƙatar akalla ta haɗa da safa kenan da mata abin nan wato da abin da nake gani ya kamata al'ummar musulmi su yi ita ce maganar ɗazu a samar musu da wasu nau'in tufafi na sallah na musamman ta ajiye idan ta mai sallah ta sa shikenan in na fita ne kuma shikenan domin matan sahabbai sun baiwa al'amarin addini muhimmanci har rigar haila suna da ita rigar haila tana da rigar da in ta fara haila sai ta sa in ta gama haila sai ta cire ta sai ta wanke ta ta ninke sai wata hailar ta zo galibin mata yanzu suna yin hana ne da tufafin fa'adi saboda haka nan jini ya tsalla nan jini ya tsalla nan jini ya tsalla har a waye gari in ta iya tuna wani ta wanke wasu tufafin ba ta wanke su ba bayan ta tsarkaka kuma ta ci gaba da sallah da su to duk waɗannan yana daga baiwa addinin muhimmanci amma haka ba ta faruwa sai an samu tarbiyya to za mu saurara a nan jama'a insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bi ya yi ƙoƙarin haka nasiruddin al-albani ya yi wannan aiki a cikin muktasar na sahihul bukhari duk waɗannan dan a gaya maka waɗannan abubuwan da bukhari yake kawowa wato abubuwa ne da ake kawo su kawai dan a yi sharar bage. amma har yanzu bukhari bai kawo abin da yake mishi matsayin hujja ba sai sake cewa kuma wa qala ibrahimu alaihi salamu annabi ibrahim alaihi salamu kuma yace walakin liyatma inna qalbi da annabi ibrahim ya ce arini kaifa tuhil mauta ya Allah ka nuna min yadda kake raya matattu sai Allah ya ce awalam tu'min baka yadda bane kala bala sai ce ana yadda walakin liyatma inna qalbi sai dai na ainihin tambaya ne don zuciyata ta natsu to fassarori waɗanda aka samo daga su mujahid da makamantansu su ne za su fitar da ma'anar da bukhari yake so ya fitar dangane da wannan wadda waɗannan fassarorin idan ka karanta a fatihul bari sai ka ga al'imamu ibnu hajirin ya fitar da waɗannan fassarorin da shi ke cewa ashara ila tafsiri sa'id ibnu jubair wa mujahid wa ghairihima li hadhihi al-aya farawa ibnu jarir bi sanadihi الصحيح إلى سعيد قال قوله ليطمئن قلبي أن يزداد يقيني وتدن يقيني نا يكارو إيماني نا يكارو وعن مجاهد قال لأزداد إيمانا إلى إيمان annabi ibrahim ya ce a na tambaya ne don in ƙara imani a bisa imanin da nake da shi kaga yanzu waɗannan fassarorin waɗanda imamul bukhari yake ishara zuwa gare su su suka sa ya kawo wannan ayar ma'ana li yatma inna qalbi dan imani na ya karu dan yaqini na ainihin ya karu al-imamu abubakar ibnu abi shayba shi ya fitar da ainihin wannan ainihin asarin da isnadi sahihi sannan wa qala mu'adh mu'adh ibnu jabal yace ijlis bina nu'minu sa'atan zo dan mu zauna don mu yi imani sa'a guda ma'ana mai imani don imanin mai karu sa'a guda a cikin cikakken riwaya ta wannan asarin wadda ta zo a cikin littafin kitabul iman na ainihin wato ibnu abi sheba da kuma ainihin kitabul iman na abu ubaida ya ce sun zauna sa'a guda ne suka yi ambaton Allah da suka gama sai ce kaga imanin mu ya karu yanzu ko mun fahimta gama, zo mu zauna a nan mu kara imani daidai da sa'a guda wa qala ibnu mas'udin ibnu mas'udin yace al-yaqinu al-imanu kulluhu yaƙini shine imani baki ɗayan shi ma'ana yadda da sakankancewa da amincewa to waɗannan abubuwa su ne baki ɗaya ake kiransu imani wa qala ibn umar abdullahi dan umar yace la yablughu al-abdu haqiqata at-taqwa hatta yada'a ma haka fi fi sadri bara ba zai kai haƙiƙanin tsoron Allah ba har sai ya bar abin da ke mishi kaikayi a zuci ya koma zuwa ga abin da baya mishi kaikayi a zuci kenan na fata an gane al-imam bukhari ya ruwaito ainihin wato a hadisi wanda zamu zo mu samu da ma'ana irin wannan insha Allah haka nan al-imam muslim to saboda ishara da ake mana ta kurewar lokaci jama'a zamu ainihin saurara anan sai kuma an zo karatu na gaba insha Allah Allah ya taimaka to ga sanarwa da aka aiko daga rundunar nako